Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Maryam Dauda ce tare da Binta Sulaiman Yaro da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana a yau Alhamis 23 ga watan Yuni a shekarar 2022. To kafin ku ji abubuwan da muke tafe da su da farko ga kanan labarai. To a yau Alhamis kungiyar EU za ta kada kuri'a don amincewa da baiwa Ukraine matsayin 'yan takara a kokarinta na shiga kungiyar. Amurka na fada da karfinta na gwajin cutar dabbiri yayin da adadin waɗanda cutar ta harba ya kai 142. Hukumomi a Sin na kwashe ɗaruruwan dubban mutane yayin da ake fargabar samun ambaliyar ruwa a wasu sassan kudancin ƙasar. To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar NNPP Rabi'u Musa Kwankwaso ya ce jam'iyyar su na maraba da waɗanda za su haɗa kai da su don babban zaben shekarar 2023. Wannan na zuwa ne a yayin da wasu 'yan siyasa da yawa ke canza sheka. Bayan haka za ku ji hirar da muryar Amurka ta yi da barista mai nasara koga Umar game da haƙoƙi 'yan ƙasa da kundin tsarin mulki ya tanada musamman haƙoƙin mata a fannin siyasa ko wajen rabon mukamai. a idan muka yi la'akari da sashe na sha hudu sakin sashe na ɗaya da ya ce da yawan dan adam ake yin demokradiyya to sama da kashi hamsin da uku bisa ɗari na yawan 'yan najeriya mata ne duk da yake dai allah ya rajefe su da rauni na rashin haɗin kai inda mata na da haɗin kai sai da jibril da ba za ta tsaya da ƙuri'a ɗaya ba lokacin da ta tsaya takara To za ku ji ƙarin bayani nan gaba. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Alhamis, yau ma muna nan tafa da shirin lafiya uwar jiki. wanda Hawa Umar ta shirya za ta kuma gabatar. Amma yanzu dai ga labaran duniya kashi na farko. Jama'a Assalamu alaikum ga labaran duniya mai karantawa Binta Suleimani Yaro. Shugaban Majalisar Tarayyar Turai Charles Michel ya ce yana da ƙwarin gwiwa shugabannin EU za su kada ƙuri'a a yau Alhamis don amincewa da baiwa Ukraine matsayin 'yan takara a ƙoƙarinta na shiga ƙungiyar Shugabannin tarayyar Turai da suka halarta a Brussels sun kuma shirya tattaunawa kan tasirin da yakin Rasha a Ukraine ya yi akan samar da abinci a duniya, tallafin tattalin arzikin kasashen yankin, tallafin soja da gudanar da ayyukan jin kai a Ukraine. A makon da ya gabata ne, hukumar tarayyar Turai ta ba da shawarar a ba Ukraine da makwabciyarta Moldova wacce karamar ƙasa ce matsayin 'yan takara a yunkurinsu na shiga kungiyar ta EU. Wannan matsayi na takarar shine matakin farko na shiga kungiyar mai mambobi 27. Amurka na faɗaɗa karfinta na gwajin cutar biri wato monkeypox ta hanyar tura ayyukan gwaje-gwaje a dakunan da ake gudanar da bincike na 'yan kasuwa guda biyar. ma'aikatar lafiya da ayyukan jama'a ta faɗa a ranar laraba cewa wannan mataki zai faɗaɗa ƙarfin gwaji a duk faɗin ƙasar tare da sanya gwaji mafi dacewa da samar da sauƙi ga marasa lafiya da masu gudanar da ayyukan kiwon lafiya ana sa ran a farkon watan yuli masu ayyukan kiwon lafiya za su fara gudanar da gwajin wannan cuta ta biri a dakunan bincikensu kamar yadda hukumar ta faɗa ya zuwa ranar talata da ta gabata cibiyar kare yaduwar cututtuka ta cdc a amurka ta ce an samu mutum 142 da suka harbu da wannan cuta a amurka tun bayan bullarta a tsakiyar watan mayu a ranar alhamis dinnan ne ake fargaban samun ambaliyar ruwa a wasu sassan kudancin kasar sin yayin da a karon farko ruwan sama mai karfi ya haura gabar kogin pearl river a cikin kusan karni guda an kwashe dubban ɗaruruwan mutane daga yankunan da bala'in ya fi kimari a yankin waɗanda suka hada da lardin guangdong da ya kasance cibiyar masana'antu zuwa shenzhen babban birnin da ya fi shahara a fannin ƙere-ƙeren zamani a sin ma'aikatar albarkatun ruwa ta ƙasar sin a ranar laraba ta ba da sanarwar aukuwar ambaliya mafi girma daga kogin na pearl labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To madalla kafin ku ji ƙarashin labaran duniya za mu leƙa ɓangaren rahotanninmu. Dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar NNPP Rabu'u Musa Kwankwaso ya ce jam'iyyarsu na maraba da waɗanda za su haɗa kai da su don babban zaben shekarar 2023. Kwankwaso ya yi wannan bayanin ne a lokacin wata ganawa da wasu 'yan majalisar dattawa na jam'iyyar APC ciki har da sanata Hallar Jika daga jihar Bauchi da suka sauya sheka zuwa NNPP. Wakiliyar muryar Amurka Hauwa Umar ta aiko mana da wannan rahoton. Tsohon gwamnan na Kano wanda shi ma ya bar jam'iyyar APC da PDP ya dawo NNPP ya ce barin wasu mutane ko jam'iyyu kalilan suna jan akalar demokuraɗiyyar Najeriya saɓanin muradun al'umma ya sa shi karfafa NNPP don zama zaɓi ga 'yan siyasa masu ra'ayin sauya lamura. Jama'iyya ce wanda muke zaɓo mutane da suke da daraja kuma suke da aƙida. Akwai mutane da yawa da aka yi wa laifi suna nan amma ba za su zo ba in sun zo mu ma za mu nuna musu cewar hali halinsu ne ya koro mu daga inda suke jama'iyya ce ta ceto al'umma musamman mutane mabukata talakawa marasa lafiya tsofaffi yara ƙanana kuma dama aikin gwamnati shine ta kare azzalumai daga cutar talakawa wannan shi yasa muka fito da wannan tsarin Duk da kwankwaso bai amsa tambayar tunanin da ake yi kan cewa NNPP tamkar kadangaren bakin tulu ce ya ce suna maraba da duk wanda zai zo a yi kawance don zaben mai zuwa. Muna neman mutane su zo a yi alliance da su a zo a tafi da su wanda suke da niyya ta gyara ko mutum daya ko mutum kungiya ko eh, jama'iya duka mu a buɗe muke kuma a tafiye muke muna neman mutane amma mutane ya kasance wa'anda muke da fasalin irin aƙida ɗaya ne sanata hallar jika wanda tun farko ya mika wasiƙa aka gabatar a gaban majalisar dattawa ta ficewarsa daga apc zuwa nnpp ya ce ya samu tiketin takarar gwamnan bauchi kuma baya shakkar manyan jam'iyyun biyu shugaban majalisar dattawa dr ahmed ibrahim lawal ya karanta wannan wasiƙa na wani cewa na bar jam'iyyar apc na koma nnpp saboda rashin adalci da aka yi mun duk cikinsu ba wanda ke gabana ah, da shi gwamnan da ke kai da shi dan takarar na apc ko a faranti aka kasa mu an san waye halin jika ciki saboda haka wallahi ba su gabana al'umman jihar bauchi ne a gabana da yanda damuwa na shine yanda zan tafiyar da harkokin gudanar da shugabancin jihar Bauchi shine kawai a gaba Da yake sharhi ɗaya daga iyayen jam'iyyar injiniya Buba Galadima ya ce jam'iyyar tasu na samun karbuwa da masu son takara kuma har ma sun cike dukkan guraben takarar. Jima'ar da za ta yi kyau tun daga Laraba ake gane ta. Mu kanmu abin har ba mu tsoro yake domin jam'iyyar da take wata uku da rabi kacal ta yi wannan tashin goron zabi a ƙasar nan wanda a yanzu dukkan wata kujera da take ƙasar nan house of assembly wajen kusan dubu takwas house of rep wajen 360 senators wajen 109 gwamnoni 36 ko kuma 28 wayanda za a yi zaben su a wannan karan da shugaban kasa duk wayannan guraben a kasan nan gabaki ɗaya kaf mun samu 'yan takara ingantattu wannan jam'iyya da kake gani yau watan ta uku da rabi ran da muka samu wata tara billahi lazi duk wayannan azzaluman sai mun hana su yawo a titin kasan nan za a iya cewa zuwa yanzu 'yan takarar gwamna a kusan dukkan jam'iyyu na duba hagu da dama don sanin waɗanda za su yi tafiya da su musamman musamman 'yan majalisar jiha gabanin mika sunaye ga hukumar zaɓe a ranar 15 ga watan gobe. hawa Umar, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Madalla a gaida Hauwa Umar har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC yanzu kuma ga ƙarashin labaran duniyar. To Maryam an mayar da hambararriyar shugabar Myanmar Aung San Suu Kyi zuwa wani gidan yari a babban birnin kasar a ranar Laraba. An mayar da shari'ar da ake yi wa suyi daga kotu zuwa wani sabon gini da aka yi a farfajiyar gidan yari da aka mayar da ita. Ana tuhumar suyi da laifuka akalla 20 tun bayan da sojoji suka kwace mulki daga hannunta a farkon shekarar 2021 amma ta musanta dukkan zargin da ake mata. kasashen yammacin duniya sun yi kira da a yayin da sojojin kasar suka ce ana yi mata shari'a ne bisa ka'idar da wata kotu mai zaman kanta ta shimfiɗa. za a gurfanar da wasu jami'an lafiya takwas a gaban kotu kan zargin laifin sakaci da suka yi wanda ya sanadin mutuwar shahararren dan wasan kwallon kafa diego maradona yayin da ake masa magani bayan wata tiyata da aka yi masa a ranar laraba ne wani alkali ya ba da umarnin a gudanar da shari'ar kan zargin kisan kai da mutanen takwas din suka yi waɗanda suka haɗa da likitan iyalin maradona da ma'aikatan jinya bisa hujjar cewa sun nuna sakaci kulawa da suke masa lamarin da ya yi sanadin mutuwarsa a watan nuwamba 2020 ya zuwa yanzu dai ba a saka ranar da za a fara shari'ar ba Maradona ya mutu yana da shekaru 60 a lokacin da yake murmurewa daga wata tiyata da aka yi masa a kwakwalwa saboda matsalar daskarewar jini da yake fama da ita bayan shekaru da dama da ya kwashe yana fama da matsalar amfani da hodar iblis da shan barasa. An gano cewa ya mutu ne sakamakon matsalar bugun zuciya. Suleiman Yaro da ta karanto mana labaran duniyar daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu sake komawa bangaren rahotanninmu. Kowane ɗan ƙasa a Najeriya na da damar tofa albarkacin baki a hidimar mulkin ƙasar da kuma damar ya zo a zaɓe shi ko kuma ya zaɓa. Haka kuma kundin tsarin mulkin Najeriya bai kyamaci ƙabila ko jinsi ba. A cewar mai sharhi a fannin shari'a da kuma demokradiyya barista mai nasara kogo Umar a hirarsa da Hauwa Umar wakiliyar muryar Amurka. Ya ƙara da cewa nuna fifiko wajen rabon mukamai tsakanin maza da mata a Najeriya na ɗaya daga cikin abubuwan da ake yi wa karan tsaye a ƙasar. Ga abin da ya fara cewa. idan muka ɗauki sashe na goma sha tara na tsarin mulkin najeriya inda ya magana manufofin harkokin ƙasashen wajenmu, mu akwai biyayya ga duk wata yarjejeniya ko doka ko wata ka'ida wadda ƙasashen duniya wanda muke mambobi a sa hannu musamman muka ɗauki sashe na goma sha tara sakin sashe na ɗaya na biyu na uku na hudu zuwa na biyar da na shida ƙudurorin da aka yarjejewa a taron da aka yi a shekarun baya a ƙasar sin a garin beijing to wannan doka ce wadda take ta kamata ta hau a doron gwamnatin najeriya to sai ya kasance an samu rauni a attorney general waɗanda suka rike wannan mukami na wannan lokacin har ya zuwa yanzu ba su yi tunani da sashe na goma sha biyu na dokar najeriya ba wajibci ne duk waɗannan yarjejeniyoyi da kudurori da aka je aka wakilcin najeriya aka sa hannu to ba za su zama doka ba sai idan an kai su ga majalisar dokoki ta tarayya ta dattawa an samu biyu bisa ukun su sun sa hannu ta zama doka to wannan na ɗaya daga cikin abin da ya sanya mata suke dankwafi har yanzu kuma muka ɗauki tsarin mulkin najeriya sashe na goma sha hudu sakin sashe sashi na ɗaya da na uku sashi na goma sha biyar sakin sashi na ɗaya na biyu na uku da sashi na goma sha shida da sashi na goma sha bakwai da sashi na goma sha takwas da sashi na sha tara da sashi na ashirin da ɗaya da sashi na ashirin da uku da sashi na ashirin da hudu waɗannan sun yi tanaji tanaji sun yi haramci mai girma musamman ma sashi na sha hudu da na sha biyar da na sha bakwai akan nuna bambanci a sabili da wannan namiji ne wannan mace ya kamata a ce hukumomin da abin suka shafa na najeriya su yi girmamawa akan waɗannan tanaje-tanaje tsarin mulki su kare mata su ba mata daraja su idan muka ɗauki sashe na talatin da hudu na tsarin mulki Najeriya inda ya magana yanci na rayuwa ran namiji ne da ran mace daidai ne da nau'i na cin hanci da rashawa in aka ce an tauye ma mace modu ko kuma ta a matsayinta na cikakke a ƙasa idan muka yi la'akari da sashe na sha hudu sakin sashe na ɗaya da ya ce da yawan ɗan adam ake yin demokradiyya to sama da kashi hamsin da uku bisa ɗari na yawan 'yan Najeriya mata ne duk da yake dai Allah ya jefe su da rauni na rashin haɗa haɗin kai inda mata na da haɗin kai sai da jibril da ba za ta tsaya da ƙuri'a ɗaya ba lokacin da ta tsaya takara inda mata na da haɗin kai da sun amfani da yawan jama'a su da yawa za ka ga waɗanda ke fafutukan yancin mata yan boko ne suna kafa ƙungiyoyi ne domin su samu kuɗi da wasu abubuwan alfarma don su gina kansu ba don su gina jinshin mata ɗin ba. mata za su iya kai korafi na cewa ba a ba su dama su rike wani mukami ba. za su iya kaiwa idan muka ɗauki sashe na ɗaya zuwa takwas na tsarin mulkin najeriya ya yi jadawalin bayanin yadda ake tafiyar da harkokin siyasa to a nan sai aka kawo tsari na jari hujja ko ma dai menene kake yi madogara shi ita ce kuɗi kuma aka zo aka tsawwala kuɗi ta yanda yake mata nawa ke da waɗannan kuɗin sashe na sha shida na tsarin mulkin najeriya ya bayanin manufofin tattalin arziki mafi yawan harkokin tattalin arziki dinnan harkoki ne waɗanda suke jinshin maza su ne kamar aka shirya domin su domin su ne suke da ƙarfi su ne suke da komi musamman ma a arewacin najeriya inda al'adu da wasu tsare-tsare waɗanda suke na biyayya da addinin mu ya sanya dole mace ta yi saduda ta tsaya a sahun baya dole ta tsaya a baya idan ana magana gwagwarmaya ta neman yanci in ba haka ba ma al'adar mu sai a rika kallon ta kamar wata tsagera ko wata mara kunya da sauransu to dole ne a shido da tsare-tsare ta yadda yake za a rika sauƙaƙa musu ana girmama su ana daraja su duk inda mace take neman mukami a rika ba ta waɗannan fom ɗin a cire waɗannan kuɗin a rika ba ta ta tsaya kyauta kamar yadda ma ake ta rugunguniya cewa ai dole a yi karɓa-karɓa kudu da arewa to me yasa ba za mu ce mace mace da namiji ba kuma me ya sanya ba za mu ce a tabbata duk majalisa dattijai na tarayya wato guda uku nan ya zama ɗaya daga cikin uku nan ya zama mace in aka zo a jefa ƙuri'a idan ƙuri'a ta fada a yankin ku cewa mace ne to labudda dole mace za ku fito a matsayin ya takara eh suna da yancin da za su iya zuwa kotu to amma ban tsammanin za su yi nasara ba saboda kunki goyoyin fafutukar yan adam duka na Najeriya mafi rinjayen su maza ne ke shugabantar su sashe na 36 na tsarin mulkin Najeriya da sashe na 230 zuwa na 304 na tsarin mulkin Najeriya duka sun yi bayanin yadda ake tafiyar da harkokin shari'a magana ce ta kuɗi zaka iya ka ɗauki haya zaratan lauyoyi waɗanda suke na gwada mu sarki ka ɗauke su ka biya su su ci su sha daga ƙarshe ma ko da ma zargi ne akan ka za a iya watsi da shi a ce ai baka yi tabka wani laifi ba komai magana ce ta kuɗi to ba hanya ce aka biyo ba gaskiya ta a taimaka ma mata wajen harkokin siyasa sai dai koyaushe ana fito da tsare-tsare ne wanda suke sun yi ma maza daidai ba tare da la'akari da zai yiwu mace ta iya wannan ko ba zai yiwu ta iya wannan ba To kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai yi duba ne kan illar da shaye-shaye na kayan maye kan haifar ga matasa, lamarin da ke sa gushewar hankali wanda kan sa aikata miyagun laifuka da suka hada da fyaɗe, kisa da sauransu. Shirin namu na yau ya leƙa maraɗi a ƙasar Nijar inda abokin aiki na Mansur Sani ya jiyo mana ra'ayoyin mutane a ƙasar game da shaye-shaye musamman na kayan maye. Abdulaziz Abdulhadi daga Maradi jamhuriyar Nijar. Gaskiya maganar shaye-shaye babban magana ce idan aka ɗauko ta. Tunda wanda kamar ke shaye-shayen wannan abu yana taɓa rayuwar shi musamman ma a lokacin da kamar yake cikin mayen kamar zai iya tafiya ya kasance a cikin wani yanayi kamar yanzu matasan mu na yanzu wanda suke shaye-shaye in suka shaye-shayen suna nuna su ba sa ji a cikin unguwanni kuma shi mai shaye-shayen ma zai iya ɗauka wani makami ya ji ma wani kuma idan ma kuma kuma mai amfani da ababen hawa ne zai iya haddasa wani hadari sanji wannan shaye-shayen da yake yi idan kuma mutum ne haka wanda ke da iyali idan ya ta shaye-shayen lokacin da zai zuwa ya samu iyalin nasu in dai har bai ta daga cikin mayan nan ba wannan abin zai taba kamar zanta kyau shi tsakanin shi da ita wannan matar tashi ko ko daga cikin ɗiyan nashi har su kai ma suna jin tsoron ya sunana rukayya lawali musa da farko ina jan hankalin yan uwa na ɗalibai cewa dan Allah dan annabi su taimaka ma rayuwa rayuwarmu rayuwar uwayenmu da suka sha wahala ta tarbiyyantar da mu tun daga mu har zuwa yanzu lokacin da muke sun sha wahala mu tausaya ma rayuwarsu ko ba saboda su ba ko da saboda kannanmu shaye-shaye ba wani abu bane mai kyau banda ya maida mu baya ya maida ci gaban ƙasar mu baya ya watsar da rayuwarmu da rayuwar kannanmu saboda mu yanzu yara ne matasa mun taso ba mu san abin da goben mu za ta yi ba mu diba mu uwayenmu da suka sha wahala kanmu da kuma kannanmu na gobe masu tasowa ina jan hankali hankali ga 'yan uwana mata musamman ɗalibai shaye-shayen nan da suke ba abu bane na kirki ba abu bane ba wanda zai taimaka ma rayuwarsu su daina idan ma suna yi wanda baya kuma Allah ya kare shi. Ahmadu Ibrahim ana ce mana Ahmadu India gaskiya shaye-shaye komai yana iya haddasa yanzu idan aka kasance mutum yana sha mutum yana iya zama barau yana iya zama dan hoshi yana iya zama komai maka mutum yana iya inda aka sha to gaskiya babu wata magana nutsuwa ga mutum hatta inda za ya zama ma yana zama mishi matsala saboda za ga mutum ka cinci mutum cikin bola ka da in mutum dai inda dai bai kamata ba kuma kaga hatta addini mutum ba za tsaya ya yi shi ba inda aka ce maka mutum na shashayi sakona ga al'umma kuma ga matasa ya kamata su hankali shaye. sha yana kai mutum mahallaka saboda idan mutum ya sa kan shashayi to wallahi hatta abokin shawara yana iya rasa shi mati ba ko ga tarbiya da suka dauka tabi'a ba tarbiya ba tabi'a ta wanga shaye-shaye na stifiya da kwaya da drug da wata shisha duk ba abu ne na dalibi ba da wanga wanda muka haifa ba tarbiya ba ce ba tunda abin da za a bata kwalwa abin da za a bata rayuwa abin da za a bata a ilimin ka to ba abin ja bane ka ce ka mai da abincin ka ko abin shan ka su yaran ga da muke da diyan ga namu mu yau mun kare su ne yanzu muke sa gaba duk yanzu da ji dirijan an ga su mahukunta da muke duke iko yau su yanzu suna ikon su da kyau ba su shaye shaye ba to ku yara ku kuna shaye shaye gobe an suka muka suka gusa ko muka gusa ku me za ku yi an ce Niger kasa ce ta me su ilimi ta ta malamai ta addinin musulunci to amma kukuna kuna shasha abinda addini ya hana abinda gwamnati ya hana abinda doka kasa ta hana kukuna yi to wai an kuka girma an yanzu an ce Nijar ta mai su ilimi ce ta mai su adalci shi adali fa mai hankali ne to ku abinda kuke son ku zama gobe marasa hankali to kenan so ke ƙasar Nijar ta zama kasar marasa hankali ko ko ne kuke so tambayar da nake muku kenan ɗaya na yara ba ku son wani ya ji daɗin ikon ku to ku sake tarbiya wannan shaye-shaye ina roƙo da dan Allah ya na jikoki na a rage a bar shi ba ya da kyau to mu uwayen ku mun ƙara da mun hida muku albarka muna son gobe ku rike ƙasa ga cikin daraja ni ne Suhaibu Sani jikan liman to lamarin shaye-shaye sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una saboda yanzu ki an shiga wani hali za ka ga yaran matasa kimanin shekara sha hudu sha biyar sha shida sun sa kansu hali na shaye-shaye ga sanan muna gani cikin gari daban-daban wannan lamari sai dai mai addu'a ubangiji Allah sauki cikin kasuwa muna nan sai ga yaro makaranta dama wannan bai wuce a ɗauke shi a kai shi makaranta ba amma sai ka gan shi da abubuwa na shaye-shaye ya wani kwance ma bai ci komi ba kenan dai akwai dai matsaloli na harkar shaye-shayen nan cikin gari ana samun matsaloli ga sanan daban-daban muna gani abin da ke ƙara kawo wannan shaye-shaye ni tunanin da nake tarbiyya ce ta gurɓace daga uwayen ɗaya kenan abin da ya kamata ɗanka ka san inda yake shiga ka san inda yake fita ka san su ne abokanan shi su ne abokanan shi amma ka bar ɗaya shiga gari ya tafi aikin gaban shi ya ba ya ba ya can wurin baka san inda yasa ya shiga ba ya hito baka san menene yake yi ba to dole ka kowane irin hali ne yana aicin takan shi a ciki babban illa shi dai da an ce matashi wanga tun daga shekara sha biyar har zuwa shekara arba'in da an ce ka fara lamari na shaye-shaye to ka riga ka je wa rayuwarka cikin garari cikin tashin hankali ka ga na farko ba ka ibada babu addini ga mashayi ba ka kasuwanci bale ka taimaki wani kai ba ka aikin gona kai ba ka wani aiki wanda ya shahari wanda za ka unhwani wani bale ka unhwani kanka kenan kaga rayuwa ta hada garari an samu matsala har sai ka gama ya taɓa lahiyar mutum wasu ma muna nan ku muna gani haukacewa suke ta dalilin wanga shaye-shaye da suke kira gare mu uwayen ɗaya aiki ya rage wurin ku uwayen ɗaya kamata yi ku kula da ɗayan ku ina suke shiga ina suke hita menene su wane ne abokanan su in kuka yi wannan kuka rike sauran kula kuma ya rage hannun hukuma ita ke da sauran kula to madalla wakilin nama a ƙasar Nijar ya kuma zanta da wani matashi da ke shaye-shaye wanda hakan ya kai shi ga aikata fyaɗe ga yarinya yar kimanin shekara sha ɗaya. Sunana abdulkadir sunan babana Sabi'u, sunan kakana Alhaji Dodo, ni mutanen maraɗi ne, faɗi ne na yi ma wata yarinya, yaren ma ba babba ce karama ce abin kunya. Kai tsaye ne ana ruwa ne na ganta bayan wata runwa ta laɓe, ta gama tallata ta zo ta zamane, ina cikin cin gujiya, ina dogujiya, ina ɓarawa ga aljihu ina ci. Ina waiwayawa na gaba kowa kawai sai na kama mata zani na taushe ga yara ma karama. Gaskiya ba ta wata shekara sha ɗaya. Warin ta ta gida warin yaran su guda irin wannan yaran ne yan ƙanana wanda ake akuwa talla kamar yanzu kasu kai na ya kasu wata nawa ko shekara wata shidda yanzu shekarun ka nawa gaskiya ashirin da ɗaya tun dimil ɗin haka a yi daman kana shan wasu abubuwa haka eh ina sha kayan in san menene duniya na sha wuyi ta bata min da hankali ya ake shi haka sha wiwi kwaramuniya cikin kai mutum ya je kamar ya koma shi kaɗai ya na waya mutum ya je ma iskanci shi da wani iskanci yana aya mutum yana a zagin oya mutum yana a zagin ubana cikin shaye-shaye ko shi wannan ya isa a ce ma dalilin shi ma amma bar wani aikata aikin banza sai juje na gidan rimshi ya turo ni ya ce a zo nan ga likita a mana magani tunda ya ga wanda lahaya kaso na ma bai kare ba amma da ya ga da lahaya ne sai ya gyara aka kawo ni likita ya ce a rike ni nan sai na samu lahaya lokacin da na zo dumuwa nake ta yi eh, ta hira in wangana kusa na in ɗauko mai hira bai iya magana sai dai saurare ni bai san kan hira ba kuma jiki na ba ƙari amma yanzu malam sa'ada ya bani wani magani ina sha ina jin karin jiki na yanzu can ka sha. Wiwi ce nake sha sai kraven zuwa lokacin balagata ban san yadda duniya take wani sai na sha ta na ji cakwai kuma na ji ba cakwai ba kuma hankali na ya bushe amma ni na yi lakwai. Daga wata kalas kabari. Katarin. Kabari. Ta wala ha asara na jawo ma babana tunda na ware na yi kwalin ina shaye shaye na jawo ma babana asara yana da famfo ya sai da famfon da in yi ikwal ban lakwalwa lakwal ba in aka sake ni na koma gida na ga abu kai an shaye-shaye gaskiya ba ni abes duk wanda ya ji ni in mai ji na ne faɗi ne na mutane suna cewa abin bai yi ba to duk wanda ke yi dan Allah ya bari bali ma na karama yarinya bai da kyau ma ƙara ganin ta wanda kake cewa warin wani ka ce aka mata haka nan kana jin daɗi wallahi ba na jin daɗi sai na je na nemi mutum na ci mai a gaskiya kowa ne ne ni ma kawai an dai gyara mini ne na san da haka shi na na. aya Dr. Sa'ada Habu kwararren likitan kwakwalwa ne a babban asibitin maraɗi da ke kula da wannan sashi ya ya yi bayani kan illar shaye-shaye ga lafiyar jiki da kuma kwakwalwa. Wanga Abdulkadir da ka gani wannan yaro lalle wanga zuwa na biyu ne mun taɓa rike shi bisa shaye-shaye tun shi na da shekara goma sha biyu yake cikin wannan matsala. Yaro ne wanda mun ka gani kamar abun ya ta daidai kuma sai ya ɓace mana ba mu ƙara gani ne mu bar magani. Ba mu sake gani ne ba sai da yanzu abun ya lalace abun har ya kashe kaso ya yi wannan yaɗe ya dawo mana cikin cikin complication ma ba a ba haicin shi tun da dumumuwa ne da gane-gane da surutai na banza eh, kuma bai san abin da shi ba babu barci hmm, lokacin da ya zaka an ka rike shi lalle ya zamna abu ya ta da kyau yana zakwa yana daukan magani kuma yana bin maganin shi daidai daidai to ka san mutanen namu wani bi sai abin nan kama din da shan magani din a samu wanda za kula shi na sai a gani kamar mutumin ya warke ko kuma uwayen suna nan suna jaye-jaye su ce ko iska ne ko wani abun ba a tsaya a lisawa a gani sutu yaro dan shekara tun shekara sha biyu ke shaye-shaye kenan nan uwayen suna za tsammanin ko iska ne ko wani izo ko wani mugun ya gamuwa da an ka gani an ka zaka an ka rike shi ya samu sauki shi nan an kai waci da abin nan shi kuma ya koma can da mugan abokan suna ta shaye shaye wiwi din ne ya tashan da karawun ne ya ta shaye shaye ne na abin nan na wiwi har ya rikice yadda ya gamu da wannan baiwa Allah ya mata hada to yanzu da aka maido shi ya kuka ka lura da lafiyar shi da kuma dawowar shi cikin hayyaci to alhamdulillah malam masu magani bai ya karya an tsaya an bi shi lalle yan shaye-shaye sai an rike su wuri guda an rike su kuma ka tabbata maganin ya sha ka tabbata maganin sahi maganin ranar maganin marece ya sha shi sosai da gargadi psychotherapy ana masa gargadi bisa abun da ta kamata da abun da tunda sun koma kamar yara kwakwalwar gole sai an sake renunta a faɗa musu abun da ta kamata da abun da bata kamata ba kenan yanzu dai alhamdulillah kaga dai wadda yake abin nan shi kan shi ya yi ta cewa game da shaye-shaye na matasa lalle ka dai ga wanga da ai kai gani ne ba jiyo ba ko kwaya shaye-shaye ko sasuwa ga wiwi din ko wani taramol ko wani sugudaye ko wani dissolution lalle in ta riga ta narke duka ana iya aikata wannan yaɗin ana iya aikata kashin kai ana iya a toye gida ko a toye a toye kaya ko kuma a soke wani mutum duk abubuwan nan duk suna faruwa mutane ne wanda danje za a ce danje public komi suna iya su aikata kenan yaɗe wani kashin kai ko wani abu nan duk shaye-shaye suna iya gama Masu sauraro kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. A madadin abokan aiki musamman Mansur Sani da ke maraɗi a ƙasar Nijar. Ni Hauwa Umar da na gabatar nake cewa mu kasance lafiya. Madalla a gaida Hauwa Umar to yanzu kuma bari mu karanto muku kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko ya fito daga Sani Muhammad Chindo anguwar Karofi Madaki a jihar Bauchi. Ya ce hakika yunkurin sace alhazan jihar Sokoto da wasu 'yan ta'adda suka yi. Babban tashin hankali ne, ya Allah ka ƙara shiga tsakanin nagari da mugu amin. sai sakon haɗin gwiwa daga usman kasim kiringim na arewa jihar da magaram a jamhuriyar niger tare da ibrahim yakubu kiringim da abari abdullahi kiringim da magajin soja kiringim suka ce hakika yunkurin horas da kwamandojin sojojin najeriya da rundunar sojan amurka ta yi abin ayaba ne muna addu'ar allah ya sa wannan horaswa ta yi tasiri ga tsaron najeriya baki ɗaya. Sakonmu na gaba ya fito daga ali Alhaji Haruna jihar Jigawa, Najeriya. Ya ce ina so ku bani dama ne kira ga al'ummomin Nijar da Najeriya da kamar da Chadi. Cewa ya kamata mu tashi tsaye wajen yin addu'o'in zaman lafiya ga kasashenmu baki ɗaya domin Allah ya kawo mana ƙarshen matsalolin ta'addanci. Amin. To madalla yanzu kuma ga labarai amma wannan karan a takaice. To a takaice dai a yau Alhamis kungiyar EU za ta kaɗa kuri'a don amincewa da baiwa Ukraine matsayin 'yan takara a kokarinta na shiga kungiyar. Amurka na faɗa da ƙarfinta na gwajin cutar biri yayin da adadin waɗanda cutar ta harba ya kai 142. hukumomi a sin na kwashe ɗaruruwan dubban mutane yayin da ake fargabar samun ambaliyar ruwa a wasu sassan kudancin ƙasar. To ma sauraro a nan za mu dasa aya a shirinmu na wannan lokacin sai kuma can an jima da daddare za ku je mu dauke da wani sabon shirin. A madadin Binta Suleiman Yaro da ta taya na gabatar da shirin da Daniel Brown wanda ya haɗa shirin ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya yanzu kuma sai a dakaci shirin yau da gobe.